أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ترى وتر رمضان هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة لي هدو da arba'in da uku wanda daidai da goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa jiya mun fara wannan sura mai albarka wato suratul ankabut wanda mun ji mukaddiman suran da abin da take karantarwa muka ba da misali da abin da sheik almarhum sheik abubakar mahamud gumi allah ji kansa ya ba da misali a cikin wannan littafinsa radul azhan ko kuma ibahul ma'ani wanda ya bayani akan suran an kasa ta kashi uku aka yi magana kan bangarorin da aka kasa ta aka yi bayani saboda a fitar da suran a fili domin mu fahimci cikakken abin da surar take karantarwa to za mu tsora daga inda muka tsaya jiya a yau ta shi aya ta takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنهمل خطاياكم وما هم بهاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون sai sun samu jarabawa cewa mutane suna tsammanin ya zama na kawai su shiga aljanna ko a kyale su haka nan ba a jarrabe su ba aka yi maganar cewa wannan ba zai yi ba dole za a samu jarabawa sannan wanda ya zo ciki ya yi haƙuri ko ya iya sa wajen aiki to dan kanshi ya yi duk abin da mutum ya yi tunanin ya yi wannan amfanin kanshi ne allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne game da halitta bai da buƙatar komi amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai kankare masu miyagun ayyukansu wanda mugun aiki yana tare mutum daga samun rahama waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ya alƙawarin zai kankare masu miyagun ayyukansu sannan kuma zai saka masu da mafi kyawun abin da suka aikata ina roƙon Allah ya sa mu cikin su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan mun yi umarni babba in an ce wasiya an ce shi ne umarni mai karfi mai tsanani sosai wanda saba shi mummunan laifi ne Shi ne mutum ya kyautata ma mahaifansa da yawa mutane sukan yi ƙarya su ce ai ma alu sunna suke cewa kada kyautata ma iyaye ko suke sa a rena iyaye ƙarya ne wannan magana da za ka tsare mutum ya nuna ma wanda ya faɗi wannan da za ka yi ƙarya ne mutanen da ke karanto ayoyi su karanto hadisai su nuna mahimmancin kyautata ma iyaye sannan kuma wani ya ce su za su ce a renon iyaye wannan magana ce karya ne hasali ma akwai littattafan da muka karanta nan suka yi bayani kuma na yi maku bayani ni ma gwargwadon fahimta ta a kan yadda aka ruwaito magabata mutum in zai je gaban mahaifiyarsa ma idan ya je ya dawo sai a gaida zazzabi aka tambaya me yasa yake zazzabi aka ce in ya je gaban mahaifiyarsa ya dawo ne yana tsoron ko ya yi wani laifi da ya je ko ya yi mata wani kallo ko ya yi mata wata magana da bata ji daɗi ba saboda na gaya maku cewa haɗarin mahaifa mata a wajen a ce an saba masu ya fi muni akan namiji namiji shi komin girmanka inda kai ɗan shi ne in ka bata mai ran ya ga dama sai zazzage ka sai kira ka kawai jijjima kawai ce kudin ka kudin banza da daban haife ka kai kake ce da ya zazzage ka sosai kaga ka gane ya yi mai ba daidai ba daga nan kana son asulun ta ba sai ka sai ka nemi sulhu ba to ita mahaifiya uwa ana iya bata mata rai kai shiru ta ki gaya ma baka san kayi ba in ma aka zo aka yi magana ta ce kun ga dai abin da dan nan yake min ba ni jin daɗi a ce to mamaki mai magana wata ce ku kyale shi tana rike da abin yana faruwa ko bai faruwa to na ta kaga ya ta hadari tunda ita ba a ma sani ba ya fito ko za a iya yi mata abin da bata ji daɗi ba sai ta yi shuru ta ki faɗi to ita kuma su mahaifa in an masa abin da suka ji daɗi ko ba su ce komai ba ka samu abin da kake nema in an masa abin da basu ji daɗi ba ko basu ce komai ba ka shiga masifa ba dole wai sai sun buɗe baki sun yi magana ba in dai basu ji daɗi a rai ba to an samu matsala in kawai sun ji daɗi a rai an samu matsala an samu an mafita da aka karanta kisan alkama imam zahabi ya kawo ta cikin kitabul kaba'ir da yin magana ce ai cewa aka yi ga kissan nan maman aka ce ai asali yanayi mata abin da ba ta so ne kuma ba ta yi magana ba ba a tashi ganewa ba sai ranar da zai mutu da zai mutu aka yi mai kalman shahada ya kasa aka yi aka yi da shi kalman shahada abu ya gagara bai yi ba aka ji aka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga alkama nan an yi mai kalman shahada mu ne mai zaton alkhairi mu ne mai zaton kirki amma an yi an yi da shi kalman shahada bai yi ba sai ya ce yana mahaifansa suna raye aka ce ba su mamansa tana nan amma babansa dai ba eh, amma maman mata tsufa da kyar da kyar take tafiya ya ce to a je a ce mata ina so in ganta in kuma ba za ta iya zuwa ba to zan zo gidan in same ta ni da aka gaya masa ta ce wane ne a ce manzo Allah yana nema na in ce ba iya zuwa ba ta dogaro sanda ta taho da ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da ita ya ce an zo alkama iya sanin mu mutumin kirki ne amma an yi mai kalmar shahada an samu mani ya hana shi an yi an yi kalmar shahada bai yi ba ko akwai wani abu ne tsakanin ku kin munana mai idan mun san saba ma iyaye shine zai iya sabbaba mutum ya kasa yin kalmar shahada ko akwai wani abu tsakanin ku tace ba ko ni tace a a maman alƙama ki gaya min kin san fa ba ki gaya min ba Allah zai aiko a gaya min tace a to kada in ji kunya kuwa sai a aiko malaika ga gaya ma gaskiya akwai abin da yake man bana jin dadi a raina yana fifita ni akan matar shi yana fifita matar a kaina aka shi kenan yana fifita matar a kaina har wani lokaci in sabani ya shiga tsakanin mu sai ya zo ya goyi bayan ta ya sai man maganan nan a raina ba na jin daɗi aka ce a to ashe shine ko abin da ya hana shi kalmar shahada to ko za muna neman alfarma ko za ki yafe mai ta ce in yafe mai ba zan yafe mai ba wannan abu ba zan iya yafe mai shi ba ki taimaka ki yafe ta ce ba za ta yafe ba sai annabi cikin hikima sai ce to tun da ba za ki yafe mai ba to mai amfani shi ku je ku samo man itace kawai a hada wuta mu kone shi ta ce a kone shi ce eh ai gara mu kona shi a nan duniya da ya je lahira dan in ya je lahira a wannan halin wuta za a sa shi gara mu kona shi mu a nan saboda mutumin kirki ne mu a wurin mutu amma tun da ya wannan gara mu babbaka shi a nan wurin gabanki ta ce a kona shi a gabana shi to ba gara kona shi anan ba da aje lahira kona shi nan yana da iyaka in mun kona shi mutuwa zai san ko ba ba iyaka in ya shiga can wuta ba mu san da zai fita ba daga wuta ce gaskiya da a kona shi dai anan to gara in ce na yafe na yafe ne za ka ce to ku je ku ji da aka je gidan sai aka tare yana ta kalmar shahada kun ji duk da an kawo ta wasu sun ce hadisan tana da rauni ko dai wane ne amma dai imamu zahabi na gaba da mu shi kuma ya kawo ta cikin littafin kitabul karya to amma yau ku duba nan a ce ma yau mutum wai suna gardama da matar shi da maman shi suna gardama ya ce ma maman shi yi shuru ya ce ma matar shi yi shuru matan ta ƙi yin shuru ita matan da ta ƙi yin shuru ya ce mama yi shuru ke mama ta ƙi yin shuru da ya tashi sai ya samu maman ya kife da mari na san kuma kun ji ya kife ta da mari ita kuma maman da yake uwa ce ta ce ita abin da ya bata mata rai da ya mare ta gaban mutane yau da daga shi sai ita ne a daki ko duka ya mata ko ya mare ta ya mata duka ba za ta ma faɗi ma mutane ba don ta san wannan aji to kuma za a zubar da mutuncin ɗanta da kun ji in mun fara wannan babin da yawa ne mun karanta wani littafi aka ce wani ya ɗauki maman nema ya je ya yanke hantarta ya saboda ba shi kuɗi za a biya shi kuɗi ya yanke ya tafi wurin da zai kai sai ya tuntuɓe ya faɗi sai hantar ta fito ta faɗi cikin jini tana mulmulawa ƙasa sai ya ji sautin maman daga wurin hantar tana cewa ya ɗana ya masoyina ina fata da ka faɗi baka ji ciwo ba ya rikice ya ɗau hantar nan ya ce to haka mama ga abin da ya mata amma hanyar zana cewa ya ɗanta ya masoyinta ya ɗauko abin da ya taka ma maman zai taka ma kanshi ta ƙara cewa ya haƙuri ya haƙuri ɗana ya haƙuri kada ka kashe ni sau biyu wancan kisan da kai man na ɗaya na yafe ma wannan kaka kashe kanka in ka kashe kanka ni ka ƙara kashewa saboda in yi ina so kai ka rayu ya fito sau da aka yi ɗimauce ya rasu yadda zai yi mamansa ce akwai wanda na baku labari kwanaki ya kai maman gidan reno ita ta tsufa baban shi ya mutu ita kuma ta tsufa sai ya dauke ta ya kai gidan reno gidan da ake renon tsofaffi ba a zuwa ganin ta sai shekara ta ya je ya ganta ya kai fulawoyi ya kai kyauta ya nuna mata fulawoyi da abin nan ba ranar cikin dare sai ta aiko ta ce a kira shi aka kira shi gidan renan tsofaffi ya taso da gudu ya zo ya ce "Mamami, ya faru sai tsakar dare kawai kika ce na ji alaman yau mutuwa zan yi shi sa na ce a kira ka saboda ko su maganganu masu mahimmanci in gaya masu a wurina yanzu nke so in sanar da kai saboda kada in mutu in tafi da su ita ce idan ka samu hali wannan ɗakunan da aka aje mu a wannan gidan ka sa ba su fankoki su rika jin iska domin zaman da muke a nan wurin da daddare zafi na damuna ka dai sai inda na taso lokacin da babanka yake nan ina cikin ni'ima ina cikin za ka fito da ya kawo ni wurin da ba fanka ba magana AC fanka babu ta ce wannan abun yana hana ni wacce da daddare sannan kuma ka sawo masu abin boye abinci deep freezer su rika sa abinci domin saboda babu wannan abin a nan so ɗaya muke ta abinci aka ba mu abinci yanzu ba mu iya ta abinci da yawa ɗan kaɗan muke ci sai mu aje sauran don muka ajiye in an jima muna so mu ci kuma ya lalace sau da ka kaso waɗannan abin guda biyu ka sa a wannan gidan sai ce amma mamakin sa kina so a yi wannan abin tun da kike nan ba baki taba faɗi ba sai yau da kika ji za ki mutu sannan ki ce in kawo fanka in kawo dufuri za ka ce eh ai na ce ka kawo ne ba dan amfanin na ba kai a yayin da ka daina tausayi na ni har in mutu ba zan daina tausayin ka ba har bayan na mutu kuma ina tausayin abin da zai biyo baya a ya dame ka domin wannan gidan yadda ka kawo ni kai ma za a kawo ka wata rana ina tsoron kada su kawo ka gidan lokacin ba fanka ba wurin aji abinci kai ta fama da yunwa kana fama da zafi a lokacin sannan ni ba na nan kun daure kun dan gane zau nan misali nawa na bada suna da misalan da yawa in aka bada abin nan din suna da yawa za ka ji su ga sunan duk game da iyaye ne to shi yasa su magabata da suka gane irin wannan bayan ma umurnin da Qur'ani ya bayar a wajen sabawa a nan muka ba da labarin cewa akwai wani wanda wata rana za a fara azumi a cikin watan Sha'aban. shi kuma ya zame sosai mashayi ne ya je sha giya ran nan ya je shawo giya a cikin Sha'aban gobe za a da azumi a lokacin Sha'aban ya cika talatin an tabbatarwa shagari za a tashi da azumi sai zo gida a buge maman shi ta gan shi a bugen nan ta fito ta fare masa fada ta ce habawa ne yanzu gobe fa ake sa ran za a tashi da azumi a inda wasu su sun ma je masallaci sun fara sallah tunda ai ya cika talatin ko wasu sun je masallaci sun fara sallar tarawih sun fara roƙon Allah wani shi yau zai samu gafara kai kuma ka dawo gida a buge ka sha giya sai kawai ya tunkuɗe ta ya tunkuɗe ta ta faɗa cikin tandar waina ta ƙone wannan dalilin kuna ta mutu ma matar shi ta ga wannan abun ta kama shi ta kulle shi a cikin ɗaki saboda kada lokacin mai tsammani abin da zuwa safiya mama ta mutu saboda ya tura ta cikin tandan waina bayan da giya ta sakai ya gano shi wannan aikin farko dai wannan hannun da ya yi wannan aikin ya kuda abin da shi ya ɗaura hannun ya ce wannan hannun ko ya shanye ko bai shanye ba zai kara aiki da shi ba wannan sakamakon wannan dukiyar da yake da ita da dabbobi da kuɗi duk ya ce ya sadaukar da su saboda wannan mummunan aikin da ya koma ya tafi ya durfasa aikin maka ya tafi aikin haji ya je can ya yi ta bauta sai da ya shekara arba'in yana zuwa aikin kowane aikin hajji yana nan ya je wurin amma sai wasu daga cikin salihan bayi su yi mafarki cewa an gafarta ma kowa da ke wurin nan sai mutum ɗaya sai mutum ya ji tsoron ko shi ne mutum ɗayan sai a nuna mana ce wannan mutumin ne abin da ya yi sai ya tashi ya tafi wurinsa yana can cikin wani tsohon gini ya je ya samu ya bashi labari ina yanke abin ne saboda na san mun karanta abin tas tun daga farko a ƙarshe karanta a takardar na raba muku lokacin bayan nan malik bin dinar ne na ƙarshen arba'in ɗin ya je ya samai ya ce wai kai kau menene ka yi ake mafarki a kanka gashi yanzu ka ce shekara arba'in kenan ana zuwa ana baka wannan labarin mai kai ya kwashe labari ya bashi sai ya tashi zai ruga ya ce masa ruga za ka ce yo ai wanda ya irin wannan laifin naka duk wanda ya zauna kusa da shi ma ya kusance shi sai masifa ta samu to shine bayan ya koma gida sai shi ya ƙara yin wani mafarki cewa ka koma wurin mutumin nan ka gaya mai tubar da ya yi cikin shekara arba'in din nan yau Allah ya karbi tubar shi za a yi mai afuwa amma duk da haka za a zo da shi ranar kiyama a ɗaɗɗaure za a kai shi wuta sai maman shi sai ta taso sai ta gan shi an ɗaɗɗaure shi a ce saboda ita aka daddaure shi saboda ni yanzu aka daddaure wannan a ce saboda ai wuta ma za a kai shi ta ce in dai saboda ita ne ta yafe. sai a ce to gaskiya ko kin yafe mun yi alkawarin duk wanda ya irin wannan laifin naki ya sha giya ya kashe wani musulmi ku ji fa wanda duk ya sha giya ya sha abun maye ya tashi ya kashe wani musulmi to balle kuma shi da ya kashe uwar shi to wallahi duk tuban da yayi Allah yayi rantsuwa sai yayi kwana uku a wuta ko da annabi Ibrahim ne wannan yayi wannan aikin sai yayi kwana uku a wuta to da ka an yafe mai amma sai yayi kwana uku na wuta dole ne an riga an wajabta kawai duk wanda yayi wannan laifin komin matsayin shurin Allah to sai an sa shi a wuta yayi kwana uku to da haka wannan shine to saboda haka waɗannan abun suna da yawa sosai abun nan ba sannan ko ba komai da aka gaya mana cikin qur'ani da wannan da aka yi magana da kuma cikin suratul isra'i da aka yi magana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsanan wa imma yablughanna indaka ay al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā duk waɗannan sun ishe mu magana cewa maganan da za a ce wai ana cewa kada kyautata ma iyaye ba wanda zai ce kada kyautata ma iyaye sai dai wanda bai fahimci ma abin da yake ba ko bai sa abin da yake ba Allahumma illa in an ce abin ya saba ma Allah sai wannan kuma za mu yi magana kan shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq idan abin da suka ce ayi sabo ne to nan ba za a yi ba amma za a bi ta hanyar kuma da za a fahimtar da su cikin sauki shi ma ya fito ko wannan kaɗan kenan kafin mu tarar da abin da malam zai gaya mana kamar kana so kai magana na'am to ba mu sani ba ba mu iya sani ko ma irin namu ne dai aka kai mutum aka ce zai kwana uku a wuta ko irin na duniya ne a ya shiga uku to balle kuma can kwanan ba mu san iyakarsu ba na ban ji ba yan kwana uku na duniya ko to kaji a wani wurin kaji an ce kwana uku na duniya ai kaga da dama na wanke nan yan kwatanta da kwana uku can ko amma dai ita wuta ba ta da sauki sai dai in ba yadda za a yi sai an shiga to nan ne aka ce wanda ya shiga wuta ma aka ce zai yi daidai da yawan kwarorin ƙasa a ciki to yakan yi murna don ya sa akwai da kwarorin za su kare fita amma dai ba don sauƙi ba ne musiba ce mun ta musiba in kuma mutum yana so ya rungumi ta nan duniya ma su yi awa ashirin da hudu ya ji mutum bai gane misalin ba ya rungumi ta nan gidan ta wutar ta nan duniya mutum ya rungume ta shi kwana uku shi da ita ya ji su juya ta ƙara haka saboda aka waɗannan su ne abin nan da aka mita ta da waɗannan وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم ولا تطيعهما idan suka yi jayayya da kai su iyaye, nan akwai wani tambalelen alawa da suka ga an yi ina jin kuma ya yayi ta dan a zo kasa ne akan ayar shi yi magana yanzu ya sahu Ibrahim husnan ana yin irabin wannan husnan din ala annahu mansubun ai akan cewa mai nasaba ne ala naz'il khafidi idan aka cire mai abin da ke sa wasali kasa sai a sa mai nasaba ai bil husni kaga idan aka sa ba'un zai zama da kasara ne to amma nan sai aka ce husnan aka sa wannan dan a nuna yana eh, mu'arrab ne shi ai mu'rabin ne shi to saboda aka sai aka ce in an cire mai nazar aka cire mai fasit abin da ke sa mai wasali to yana iya daukan abin wasali na hawa wasaituhu khairan wai wannan nayi masa wasiya ta alkhairi ai bil khairi kenan maimakon khairan suka ce bil khairi sai ka ce abin nan ne da yawa wani lokaci mutane sukan yi larabci to amma sai dai kai mu mutum afuwa domin wani yakan sa wani abu ne wanda yake ya an yi jimlan kamar misali mutum ya ce jazakallahu khairan to idan ya ji khairan din nan wani shi sai ya ji bai mai ba sai ya ce jazakallahu bi khairin ko wani da zai ce jazakallahu sai ya ce jazakallahu bi khair to irin wannan ne yasa idan aka cire khafid to sai ya nasaba shi yasa can sai a ce jazakallahu khairan kawai ya fi zama mutlak ya fi zama mai karfi akan ka sa mai fafi domin ai rufuwa ita ce gidan karfi na farko daga nan sai sai nasaba sai kuma kasara to in ka dauko kasai da shi gidan kasara ka rage mai karfi da wanda yace maka jazakallahu khairan da wanda yace maka jazakallahu bi khairin wanda yace maka jazakallahu khairan ya fi karfafa abun godiye shi ta fi karfi akan wanda ya sa masa fafi yasa da wasali kasa amma fa yayi zai iya yiwa to amma wasu ba san dalilin bane in mutum zai ce Allah khair sai ce bi khairin saboda yana ganin in ya ce bi khairin ya sa abin nan ba to nan shine nan kun ga da yake magana mai karfi ce sai aka ce wa wasainal insan bi walidayhi husnan ba ce bi husnin ba dan husnan ya fi bi husnin karfi shine ne ya ba da misali yace kamar mutumin da ya ce maka wasaituka khairan ya fi ya ce wasaituka bi khairin to kamar haka ne kuma jazakallahu khairan ya fi akan wanda ya ce da jazakallahu bi khairin ya fito to shine na abinda misalin da aka bada nan wurin wa yasufu aidan an yakuna al-amilu mahzufan taqdiruhu wa wasayna al-insana biwalidayhi an yaf'ala biha bihima husnan zai iya yiwa kuma a ce amil din ma ana iya ce amma dai jumlar duk ta yi tsawo kuma shi qur'ani balagan shi ya faɗi magana dunkulal kuma a fahimci sakon ya isa kuma inda ake so ba sai ya yi dogon magana ba saboda haka shi ma na aka ce ma yi mahzufi taqdiruhu mun yi wasiya ga mutum game da mahaifansa an ya fa'ala ma husnan ya kyautata abu mai kyau da su kama kala sha'ir ajibtu min dahma irtashkuna wa man abada ma iryusina yake cewa ina mamaki da majimanan masifa a ce ina mamakin wannan abu da ya zo masifa lokacin da ta zo sannan kuma bayan haka nan ta rika koka tana koka mana tana cewa masifa taki wa man aba dahma iz yusina wanda shi kuma ya ki dahma dahma asalin wani jarabawa ta zo ma mutane masifa shi kuma wanda ya ki din ya mana na wasiya yana cewa nan amma nan abin da muke so nan ku ji shi abun nan din wa man aba da aka yi maganan cewa maimakon a ce can ai da kawai da ya ce min dahma a wannan isa sai ce shakauna kawai wa man abada hama iryusina to iryusina din nan can shine iryusina iryusina na lokacin da yake mana magana kenan ya kawo wannan kamar irin irin wancan jimlan da aka yi magana da ya tsaya ma iyakan wancan ya isa wanda ba ruwan shi da abun shi kuma yana mana wasiya ai khairan biha shi kuma yana cewa alkhairi ne mu kyautata masa ka annama khafuna na an naf'ala biha khairan to iz yusina yana cewa mu mu mata alkhairi kaga da yace yusina bai ce mana bi khairin ba kawai sai ce iz yusina lokacin da yace mana mu alkhairi kawai ba sai ya ce iz yusina bi khairin ko iz ya'muruna bi khairin wannan nahawu ne idan ma da akwai wahala to ba nan ne wurin koyon shi ba ya fito ko وإن جاهداك لتشرك بما laysa laka bihi ilmun fala تطعهما idan ko iyayen naka suka ji haka akan ka hada mu da wani ka hada Allah da wani to anan ba za ka bi su ba ba za ka yi masu da'a ba ilayya marjuukum makoma ta zuwa ga makoman ku zuwa gare ni take inji Allah tabaaraka wa ta'ala fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ba ku labarin abinda kuke aikatawa komi za a bada labari in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun kuma jiya ma nan sai da muke halaran ma sai da ya kara tuna man dazu yace wannan gaban nan da muka faɗi ta jiya cewa Allah tabaraka wa ta'ala yakan rufe mutumin da ya ɓoye alkhairinsa sai ya masa riga alkhairin mutane su gani wanda ya ɓoye sharrinsa akan yi masa rigar sharrin sai mutane su gani wannan maganan babba ce idan akwai manufan alkhairi tare da kai a zuciyarka kullum alkhairi kake da shi fatan alkhairi kake da shi game da addinin Allah da bayan Allah sai Allah ya sama wata riga ta alkhairi duk mutane sai su riƙe ma wannan kallon alkhairin inda ka shiga sai ka ji ana ta aiko mutumin kirki ne aiko bawan Allah ne wannan wa ya gaya masa kai bawan Allah ne wannan rigai da aka sama ta alkhairi saboda akwai alkhairi a zuciyarka shi ke sawa kamar can baya da aka yi maganan cewa idan Allah yana son bawa sai ya yi shela ya sanar da mala'ika jibril ya ce ina son wannan bawan ko ina son wannan baiwan kai ma ka so ta daga nan jibril sai ya shela cikin mala'iku kuma ya sanar ya ce Allah yana son wannan bawan kuma ku so shi daga nan sai a yi shela a cikin duniya a ce Allah na son wannan bawan kuma ku so shi sai aka ce fa ya ja'alu lahul qabul sai a sanya ma wannan bawan karbuwa kenan kowa sai ya je na son shi idan Allah bai son bawa sai ya sanar da Jibril ya ce baya son wannan bawan kai ma ka kishi Jibril sai ya kishi ya sanar da mala'iku su ma su kishi sannan a sanar da mutanen ƙasa su ma su kishi da haka nan daga nan sai ya sa mutum duk inda ya shiga sai ga mutane na kin shi ya rusa menene dalili Allah ne bai san shi kuma yi wannan sanarwa da haka bai manufa alkhairi mai tunanin alkhairi sai a sa mai riga irin ta masu alkhairi alkhairin sai ya fito a jiki kamar riga duk wanda ya gan shi ya yi ado da wannan riga wanda kuma babu alkhairi a zuciyarsa sai a sa mai wata riga muguwar riga shi ya rika ganin bai san abin da ya ma mutane ba amma an sa kyamar a wurin mutane mutane ba su san shi rasa dalili an sa mai riga ne irin daidai wadda take boye a cikin ran shi ya fito ko jiya muka karanta shi a cikin nan wurin da aka mutum na a nahar ba nahar gashi na kazaro nahar na biyu ku duba can nahar na biyu gashi nan wa fil hadith man asarra sariratan albasahu Allahu rida'aha duk wanda ya boye wani abu na alkhairi ne ko na wani abu Allah dai zai sa mai irin wannan riga idan ta alkhairi ce a sa mai irin ta idan ta sharri ce a sa mai irin ta ai azharaha alai sai a bayyana wannan rigan akan shi ta fito fili kowa na ganin shi da ita ku duba cikin can da muka yi magana ibnul qayyim da yayi magana kamar yanzu mazinaci da je ta zina shi a boye amma lokacin da ya ki yin tuba har wannan abin ta riga ta shiga jikin shi ya koma abin nan sai a sa mai wani abu a fuska wanda duk wanda ya ganshi a fili mutane sai su kyamar shi sun gane cewa shi mazinaci ne ya fito ko wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani sannan wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kwarai da lannahum fi salihin wannan tabbas za mu shigar da su cikin nagartattun bayi yana daga cikin abin da zai sa mutum ya tsira daga wuta kamar yadda muka karanta cikin nuna sababan lin najati minan na daya daga cikinsu yin abota da mutanen kirki in dai kana jidintan mutanen kirki alama ce ta ba za ka shiga wuta ba sabanin abun wanda ya zama na bai da abokai sai shirarul khalqi ashrarun nas mafi sharrin mutane sune abokan shi alama ce ta shi dan wuta ne domin almaru ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so da haka yana daga cikin alama ta shiriya mutum ya yana da rufqa saliha yana daga cikin abin da zai sa mutum ya gyaru ya kasance yana da abokai rufqa saliha daga gattun bayi saboda haka wannan shine abin da dinsu da haka wannan shine aka ce wanda suka aikata ayyuka na kwarai da nudkhilannahum fi salihin wa minan nas akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billah wanda suke cewa sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala fa idza udhiya fillah amma idan aka cutar da shi ta saboda Allah akan hanya Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya wannan fitinan da mutane suka mai kaman azaba Allah ya rika jin tsoron abun kaman kai ka ce Allah ne ya fushi da shi wala in ja'a nasrun min rabbika amma idan wani abu zai zo na cin nasara daga wurin ubangijin kai ga cin nasara la yaqulunna inna ai kunna ma'akum sai ya ce lalle muna tare da ku mu ai muna tare da ma kullum mu ne ma gaba gaba awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alami yanzu jama'a ashe ba Allah bane mafi sanin abin da ke cikin zukatan halitta amsa shine Allah ne Allah shi yafi sanin abin da ke cikin zukatan kowa wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin kuma tabbas Allah tabaaraka wa ta'ala ya san waɗanda suka yi imani imani na gaskiya kuma ya san waɗanda suke munafukai ne su sun bayyana imani a fili amma a zuciyarsu munafukai ne sun ɓone munafuci Allah ya san su wa qala allazina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum waɗanda suka kafirta sukan ce ma waɗanda suka bi su suna ce masu wato su waɗannan kafirai suna ce ma lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku bi hanyar mu ku baro wancan hanyar da kuke ku dawo ku bi hanyar mu wal nahmil khatayakum idan ma hanyar kuskure ne ku kakku damu mu za mu ɗauki nauyin zunubin ku in an je lahira gaba ɗaya zunubin ku zai dawo kanmu amma hum bi na min hum min shay aka ce ƙarya ne babu wani wanda ya isa ya ɗauki zunubin wani ai mutum shi yana ma ta kanshi ne shi ma yana neman yadda za a yi rabu da kanshi ya ce a ce shi mai laifi yana burin mutum ya yi laifi yana burin yana ma da za a shiga tsakaninsa da laifin tsakanin gabas da yamma wajen nisa to shine zai ɗauki na wani ƙarya ne wala ya hamilun na asfalahu amma kuma za su ɗauki nasu nauyin ma asfalihin wa ma asfalihin tare da wani nauyin tare da nasu ɗin nauyin ɓatarwar da suka yi ɗin Allah ba zai kyale su ba kana ba sai sun ɗauna ku wannan laifin da suka yi na bautar da ku zai sa ɗin lalle akwai laifin da za su samu domin wanda ya shiga wuta ma zai fama da azaba har linki uku ne linki na ɗaya laifin da ya yi linki na biyu waɗanda ya ɓatar linki na uku baƙin cikin rasa aljanna da ya yi wannan masifan guda uku za ta dame shi ta ya rasa inda zai sa shi. Allah ka tsare mu wala yus'alunna yawmal kiyama. kuma wallahi ko shakka babu za a titse su gaban Allah za a tsare su a tambaye su amma kanu yaftarun wannan ƙarya da suka yanka ma Allah tabaraka wa ta'ala ina suka samu ta za a tsare mutum yau ina baku misalin nan ko a ce a jiha ne a ce gavna ne kake makariya kace yayi kaza yayi kaza yayi kaza ashe yana cikin wani daki baka sani ba sai bayan da ka gama faɗi sannan ya fito Ya ce duk abin da ka faɗi na ce amma a ina na yi? ya za ka ji tunda ka san matsayin shi ka dai san in kun ɓata da shi karshen ta sai ya jijjima to ta kuma mafi saukin abin da za a yi a wannan lokacin duk tsananinsa ba ya kace sa a kulle ka ba ko a jijima ko kuma in ya ga dama ma ya ma afuwa ai shugabanni suna ma da afuwa wallahi suna da afuwa akwai abubuwan da ake masu a matsayinsu na shugabanni za a yi masu kuma sun san wanda yayin kuma duk da ka tsali shi ko ba sa afuwa inda ba sa afuwa da yanzu sun jijima na ma saboda mutum zai zo ya faɗi wata magana ya ce an yi ya ce shugaban kasa ya yi ya ce gwamna ya yi kuma maganan nan jin ta kai da zai zo shugaban kasan ko gwamnan ya sa a kamo ka tsare ka a ina na yi kana ganin duk maganganun da muke faɗi mun san inda aka yi su kuma wasu ma mun san an yi ko ba a yi ba ba ji kawai muka yi ba muke yayi wannan abun to nan in ya damƙe ka ya ce kai ka ce na yi kaza abu biyu ne zai faru ko dai ya ka ce yanzu ka ji tsoro ka ce yawa excellency yi hakuri ni ma ji ne a yi hakuri a yafe ma in ya ga dama ya yafe ma in bai ga dama ba fa ya ji ma wallahi idan aka je lahira ba zai yafe ba in a lahira ne aka je ka ce ya yayi kaza aka ce abin nan karya ne shi kuma a lahira kowa na neman ya samu ƙarin lada to zai kwashe ma sallah ne kawai zai kwashe ma azumi ne kawai ba zai yadda a can wurin ya ce ya ce ya ce ya yafe ba domin ko da ya tsallaka a lokacin yana son ladashi ta yawa domin gwargwadon yawan ladaka gwargwadon ka aljanna ana shiga aljanna ne gaba daya da falala Allah da rahama Allah amma wajen rabon gida da ina za mutum zai zauna shi kuma da aiki ake shiga in mutum ya fi ka a aiki to ya fi ka a sama a can amma kowa zai shiga ne da falala Allah da rahama Allah in ba haka ba za a shiga ba to amma idan an shiga aljanna za a raba estate inda kowa zai zauna da ƙololu wadda zai zauna to nan kuma matsaunin aiki ne ke sa a gane kowa aikinsa da dai inda zai zauna to wanda ya ga cewa zai samu ƙarin aiki a can kana ganin zai baka ya ce ya kyale bayan ya ga lada zai samu ya sa nake ba mu shawara kowa ya yi aikin da ke gaban shi ko mu basu su aikin da ke gaban su mu ma mu aikin da ke gaban mu kada a je can a yawan nan namu malam su ɗebo nan su ɗebo nan su ɗebo nan su ɗebo nan su su samu su tsallaka mutum shi kuma ya zo an kwashe mai komi ya ya rasa inda zai shiga saboda haka waɗannan su ne abin nan to balle yau a ce wannan ɗan adam ne in ya tutse ka za ka ji tashin hankali ya yaran da Allah ya tsare mutum ya ce ni na gaya ma ni ne na ce ka yi kaza ko ni ne na ce a yi kaza a ina na gaya ma na ce a yi kaza kuna ganin akwai amsa ba wanda ya sai ba Allah amsa ko ba tambayar da aka tsare mutum ba ma a gaban Allah bai yiwa Allah ya tambayi wani ya iya buɗe baki ya magana ku duba da aka ce zai tsare a filin kiyama zai ce limanil mulkul yau shekara arba'in ana maimaita maganan a ce kawai shi yake da mulki ma ai ba tambayar mutum ɗaya ake ba tambaya ce ta gaba ɗaya Yau ke da mulki yau ke da mulki mutum ya iya buɗawa tun daga annabawa har zuwa ƙasa mutum ya iya buɗe baki ya ce Allah kai ke da mulki ma kawai mutum ba zai iya ba to ya inda aka tsara mutum aka ce kai ni na gaya ma na ce kai kaza ya fito ko waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat wa wasaina al-insan ay mun yi wasiya ga mutum ai ahidna ilayhi bi tariqil wahyi mun yi alkawari da shi ta hanyar wahayi almunazzal ala rasulina wanda wannan wahayi an saukar da shi ne ga manzon mu sallallahu alaihi wasallam liwalidayhi husnan cewa kyautata ma iyayensa ai isa'an wato wasiya ce za hasadin wanda take da kyau a a kyautata wa zalika bi birrihima wa adami uquqihima wannan shine wato a saka abin nan din su ai masu da ai masu biyayya kuma kada a saba musu mafi girman zunubi da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girman zunubi sai ce al-ishraku billah shine hada Allah da wani sannan ya ce wa uquqil walidaini da saɓa ma iyaye aka ce yana kishin gida ya tashi zaune ya ce ala sannan wa qawlu faɗin fadin abinda mutum bai gani ba abinda baka ji ba baka gani ba ka fadi kace haka yake bayan kai ka fadi kai kadai kuma ka karasawa a bututu ka tura ma mutane ka sa contact ɗinka ka ce kowa ya gani ka ƙara ba da umarni ka ce duk wanda ya ga wannan labarin shi ma ya tura kuma duk a gama turawa a zai a dawo labarin nan karya ne ranar lahira ka shiga uku mafi girman zunubi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo ya ce shi ne mutumin da zai tashi da safe ya yanka ƙarya kuma kafin yamma ƙaryan nan ta kai bangon duniya ta kai ko ina a duniya a lokacin sahabbai ba su iya gane yadda za a yi mutum ya ƙarya yau kafin yamma a ce ta kai karshen duniya amma yanzu nan mutum ya mulmula ƙarya ya faɗa a facebook kafin a ce ma yamma ta yi ƙaryar nan ta kai ko ina duniya tun labarin nan bayan da bai kai ba duniya kuma ya zama ƙarya ne a je lahira kyala mutum mai wannan ƙarya wallahi ba hasha lillah to haka mu yayi waɗannan abubuwan in baka san kai wani maganan ko ka san ta ma a gaske ne ka tsaya ka kalli wai in ka tura ta mai amfanin da za a samu na tura ta fa'ida ne za a samu ko ka sa mutane su ji haushi in dan ka sa mutane su ji haushi ne da baka tura ta ba da yafi domin ba alkhairi bace ka sa musulmi yana cikin farin ciki ka turo wata magana ya bakin ciki saboda ita to me amfanin ta me zai yi kuma yanzu da ya ji me zai yi sai dai bakin cikin kawai to ba ta da amfani amma in ka ga wani abu ne wanda yake yana da fa'ida musulmi su samai su amfana da shi ko su samu fa'ida misali kamar yin sanda aka ce an ga wata to ka tura ma wani ko ka kira wani kai ka ji tabbas an gani ka ce mai an ga wata kaga ka yada alkhairi ne ka yada abu ne wanda yake ana so a yada kowa ya sani ko kuma ranar da aka gani za a aje azumin kadi an sanar sarkin musulmi ya sanar kai kuma kana ganin akwai waɗanda zai yiwu ba su ji ba sai ka tuttura ka sanar da su su ji kaga wannan alkhairi ne ka yada domin abu ne mai amfani amma sauran labarai waɗanda ba su shafe mu ba to wallahi mutum yake yayi yada su domin yada sun nan zai jawo masifar da ba ta da nan duniya kam duk haya gagar da za a yi ta kai kololuwa a kamo ka a kashe da ka faɗi ba shine karshe ba to lahira fa ɗebe ma lada za a yi nan da muka karanta fakiyatul majalis malamin cewa idan ka taba hakkin mutum ka nemi ku warware ka yafe ya yafe ma yaki to ko sai za ka yi da kudin ka ka saya ka biya ka ce to sai daman tunda ba za ka yafe man ba nawa za ka sai daman ku daina shiga rudin cewa wai in kai ma mutum ba daidai ba ka ce yafe man wai shi kenan in ya ce ba zai yafe ba sai ka ce oho kada Allah sa ka yafe tunda dai na nemi ka yafe man Allah ya yafe man <coughs> ƙarya ne Allah Allah ba zai yafe hakkin wani ba idan dai wannan abin ne sau inda aka ce kawai Allah zai iya ma afuwa shine kayi mai ba daidai ba yau ka nemi ya yafe ma sai kuma gashi bai nan ya mutu kana so ka nemi ya yafe ma kuma baka san inda yake ba ko kuma ya mutu to nan ma cewa akai kai zaka ci gaba da istighfari ne kai ta roƙon Allah ya yafe ma sannan shi kuma ka rika roƙon Allah shi kuma Allah ya biya shi ya yafe mai zunubansa da yayi ta dalilin wannan abun kana mai biyan bashi ta wani wuri to shine an je lahira ake iya samun mafita amma haka nan kawai wai ka ce yafe man ya ce ba zai yafe ba ka ce ba ruwa oho kada Allah sa ka yafe a tunda da yana nemi a yafe Allah ma an nemi laifi ya yafe balle kai haka ne amma wannan kenan yana so sai ya rila daka a lahira <coughs> Allah tsare mu ya fito ko sau da aka ba gaskiya bane wannan maganar wan ja hadaka ai bazalal juhuda fi amlika ala an tushrika idan suka yi iya kokarin su akan su nemi kai shirka ka hada Allah da wani kada kai kada ka yadda kai wannan abu kai kada ka yadda ai lanudkhilannahum fi salihin tabbas za mu shigar da su cikin salihan bayi ai lanudkhilannahum madkhalahum fil janna za mu shigar da su wurin shigar su a cikin aljanna wannan shine babban matsayi Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna duk wahalar da mutum zai sha a duniya idan dai ta ƙare ya je lahira ya shiga aljanna wahala ta ƙare duk daɗin da mutum zai sha a duniyan nan ko shi ya fi kowa fataka idan aka je lahira aka tsoma wuta sau ɗaya aka fito da shi aka tambaye aka ce ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi tun da yake bai taɓa jin daɗi ba a ce to yanzu da kai kake da duniya da abin da ke cikin duniya aka ce ka bada kan cewa kada ƙara tsoma ka cikin wannan wutan za ka bada zai ce ya ma bada ya sallama gaba ɗaya a ce to ba za a ansa ba ka koma ka sha wuta an nemi ka yi abin da ya fi wannan sauki amma ba ka yi ba saboda haka aje a ɗanɗana wuta Allah ka sa ba mu cikin ƴan wuta da sunayenka fitnatan linna fitnatan nas ay azahum lahu wa da mutane suke ma mutum sai rika sa ta ka azabilla ay fil khawf minhu wajen tsoro wa yuti'uhum wa yunafiq sai mutum ya masa biyayya sai zama munafiki sai rika yin dungu yana bin su saboda gudun kada abin da za su ce inna kunna ma'akum sai su ce muna tare da ku aifil iman wa inna ma ukrihna ala ma qulna bi alsinatina wai an tilasta mana ne muka faɗi abin da muka faɗi da harshe su rika gaya masu suna cewa muna tare an tilasta mu ne mu faɗi abin da kuka ji mun faɗin nan bi alsinatina da harshen mu ittabi'u sabilana suna ce masu ku bi hanyar mu aidinana wa ma nahnu alayhi ku bi addinin mu da abin da muke kai muke akai suna gaya musu suna cewa ku zo ku bi addinin mu da abin da muke akai wal nahmil khatayakum wa li ay yakun minkum ittiba li sabilina ku bi hanya daga idan kuka bi kuka bi hanya mu yanda muke so wal yakun minna hamlun li ku mu kuma za mu dauki nauyin ku kurakuran da kuka yi mu kuma za mu dauka wal kalamu khabarun walaisa insha'un don haka maganar labari ne ake bamu ba wai suna cewa ana ba da labarin abin da suke cewa ne ga yadda muka yi mun ɗauki alkawarin in kun bi mu kun yi abin da ya cancanta mu kuma za mu yi muku naku wala ya hamilun na za su ɗauki laifinsu a ran nan ai auzarahun kenan wal auzar wa auzarar zunubi da kuma laifin zunuban da suka yi wa asqalan ma asqalihim sannan da wasu nauyin kuma tare da nasu ay min ajali qawlihim lil mu'minina ittabi'u sabilana na sai ko da shi kawai eh, wato su suka ce saboda ah, maganan da suka yi na ce mamuminai su bi abin da suke yi su bi abin da suke so za su dauki nauyin su wannan dalilin su suka halakar da su don haka za su dauki wannan nauyin in su je wuta amma kanu yaftarun yabtarun ay da kenan ƙaryar da suke yi za a saka musu akan ƙaryar da suke yi waɗannan sune kalmomi da malam yake ganin za su iya tare mu wajen fahimtar ma'anar cikakken cikakken ma'anar ayoyin hadhihi al waɗannan ayoyi da aka karanto nazalat fi sha'ni sa'ad bin abi waqqas wannan sun sauka ne akan al'amarin wato abin da ya shafi sa'ad bin abi waqqas gashi can anan ba na daya rawa muslim imam muslim ya ruwaito hadisi wa ghairuhu da wani imam muslim din an sa'ad bin abi waqqas hadisin ya taho daga sa'ad bin abi waqqas annahu qala nazalat ay fi arba ayat fa dhakara qissatahu yace ayoyi hudu sun sauka ta dalilina nazalat fiya shine fiya ayoyi hudu sun sauka ta dalilina fa dhakara qissatahu sai kawo wannan kissan qala qalat ummu sa'ad yace abin da ya faru shine maman shi wato maman sa'ad din ita tace alaysa Allahu qad amaraka bil birri lokacin da ya musulunta ita kuma bata musulunta ba tana so ya dawo ya ki musulunci ita bata yi ba kuma ta hana shi shi ma yayi kuma sannan ita ga ta balarabiya kuma tana ji ana karanta qur'ani dan haka an karanta qur'ani tana danewa. ta san Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni a kyautata ma iyaye wa Allah rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sai ta dawo tana kafa hujja ma sa'ad tana cewa to ba Allah ya umarce ka kai maman ka da'a ba dan ita ce lokacin ta rage kaɗai. ba Allah ya ce kai ma mahaifiyar ka da'a ba tace to tunda haka ne wallahi la at'amu ta'aman wa la ashrabu sharaban hatta amuta aw takfura tace wallahi tunda haka ne daga yau ba za ta ƙara cin abinci ba ba za ta ƙara shan abin sha ba har sai ta mutu ko kuma shi ya kafirce ma musulunci ya yi ridda ke ne ya fita ban musuluncin nan saboda ita qala fa kanu idza aradu an yut'imuha shajaru ai ai faha ai fa nazalat yace idan za su ciyar da ita abinci sai sun koma sun buɗa mata baki da ƙarfi sannan ta ci abinci in ko ba ka ba ta ƙi cin abinci ta ƙi yadda ce ita ko ba za ta yi ba shi kuma ya kyale ta a ƙarshen kisa aka ce ya zo ya gaya mata ya ce mama inda wannan ran nakin nan guda ɗaya ne idan kika mutu shi kenan amma ni ba son ki mutu ki dawo ki ci abinci shi ya fi maki sauƙi akan in dawo in bar addinin nan inda za a kaddara yau kina da rai dubu wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita ɗaya bayan ɗaya wallahi ba zan canza daga addinin nan ba in ba addinin musulunci in dawo kafirci abadan ba zai yi ba haka idan za ki ci abinci ki daure ki ci abincin ki ya fi maki dan ba zan yi ridda ba aka ce lokacin da ya faɗi wannan maganar ta ce ta san ko sa'ad in ya faɗi magana da gaske yake wallahi ko mutuwa za ta ba zai bari ba ita ko ba ta ci gaba da cin abincin ta kawai ba ganin ne ba ta yi ɗawa ba amma inda bai shafi irin wannan ba ba saba ma Allah za a yi ba suka ce ai da'a ko abin da baka so ne sai ka daure kawai ka bi wanda ba saba Allah ne. wataƙila mutane za su iya kallon shi wani daban kamar misali yanzu ta ce ka saki matarka ta ce ma kawai ka saki matarka kai kuma ka kasa gano laifin matar ka dawo ka ce kai gaskiya kana son matarka ka riƙe wani ya tambayi imamu ahmad a haka ya ce maman shi ta ce ya saki matar shi ta ce saki matar nan ya tambayi imamu ahmad ya ce ya sake ta sai ce idan dama tuntuni yi mata da'a yi mata da'a yi mata da'a har ka samu aljanna ma ta dalilin ta to yanzu ka ƙara da'a dan saboda kada ka bata wannan aljanna ta ka yanzu ka tabbata dan aljannan ka idan kuma dama ka sha saba mata ka sha saba mata ba wannan ne na farko ba tun kaga dama yanzu ka saba dama ka zama dan wuta tuntuni to kaga ba wani ba wani abu yanzu ba ko ka ƙara zama dan wuta sai dai ka ƙara zurfi ba shikenan ma ai mutum zai zaba daga nan ko lallashin ta kawai za ka yi idan ta ce sai an sake ta kai lallashe ta inda kyauta za ka yi mata manyan kuɗi ce kai ta bata kuɗi ta haƙura ta ce ka wata in mene ne duk abin da hanyar da ka san za ka bi ka lallashe ta ka lallashe ta ta yadda in ka yi sa'a ta yadda shi kenan in ta ƙi yadda ka haƙura shi da kawai a wanda da ka bata kuɗi kawai ta ce kai ku zaman kuma haka kawai ba ya kawo ni shiga cikin abin ku ta ji kuɗi ta ta ƙyale ku wata kuɗi kawai za a bata kawai ce ba kawai zai shirya kawai mutum baka lakin lura ne kina so ke je ki zalla a baka ne kawai shi kenan Allah maka ko yi to shi kenan ma na maganan da ne na yafe ma komi kai ma na yafe ma ma yanzu duk ma abin da kake so yi kawai na yafe ma akwai wanda za ta yi haka ko ta di yadda za a yi da ita za ta ce ba ta so in kai magana ta ce kuɗin kaɗin banza da can kafin haife ka ba na kashe ka kasan in suka tada tsiyafa ko uba ne ko haka zai ma in kai mai bacin rai dan kuɗi ne ya ce da kafin a haife ka me nike kashewa da kafin a haifo ka ban kashe kuɗi sai yanzu ne zan kashe kuɗi in ji daɗin kuɗi ban ji yanzu ma me zan yi da kuɗi kuɗi na gama jin daɗin kuɗi kafin haifo ka ta daga nan sai ka bi ta ina ba wasa bane abun Abdullahi bin Mas'ud wani ya zo ya same shi sai ya ce ya yi laifi yana jin Allah ba zai gafarta mai ba kwata-kwata ya ce shi bai san abin da zai Allah ya gafarta mai ba ya ce kai ko wannan wani irin laifi ne kai da kake ma Allah wannan mummunan zato ya ce laifin shi babba ne mummunan laifi yayi yana jin wannan laifi ta dalilin shi ba za mai gafara ba ya ce kai ko mine ne kai ya ce akwai wata yarinya da yake so sai yarinyar nan ta ce ba ta son shi shi kuma ya so tafiye da yadda ake tunani ya ga cewa ba zai iya barin wani ya rayu da ita ba shi yana raye ya bata ta rayuwa da wani shi ba zai iya ba saboda aka sai ya nemi takobin shi kawai ya tare hanyar da take bi ya zo kawai daddatsa ta da takobin nan saboda kada ta rayu ta rayu da wani ba da shi ba daga baya ya nadama ya gane wannan abu da ya ba daidai ba ne shi ne yake neman hanyar tuba ya tambaye shi ya ce mahaifanka na raye ya ce ba su raye ya ce koda ɗaya bai raye ya ce koda mamanka ba ta ne ya ce ba sa duka ya ce la haula wa la quwwata illa billah yanzu tashi ka bani wuri ka je kawai duk wani abu da kaga za a yi a samu lada kawai kai ta yi har mutuwanka kawai kada ka duk abun alkhairi da ka san ana yi a samu lada ka je ka aikata bayan ya tafi sai su ɗaliban suka tambaye suka ce ka tambaya game da mahaifansa amma da ya ce bayanan ka korai ya ce eh abin da ya sa na tambaye da mahaifansa na nan ko ɗaya daga cikinsu yana nan aiki ɗaya zai yi su ji daɗi su yi murna ladar da zai samu ta wannan aikin ta isa ko ba a yafe mai ba ta rika sai dalilin da zai sa a balance na wancan laifin da ya yi kamar tun da ba su nan ba wanda zai ma wata ladar da za ta kamo irin waɗannan abu na shi yasa na ce ta aikin alkhairi da yawa ko ta ina ya fito ko a nan kun ga wajen iyaye ba ƙaramin abu ba ne wanda Allah ya taimake su nasu na raye da mutum ya ta kokari ya ta roƙa Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba shi dama ya bashi mafitan da zai yi duk yadda abin da zai iya faranta masa rai ya zama ya iya abin da zai iya mu kuma da muka rasa namu sai mu dawo mu yi ta abin da zamu iya yi amma dai duk abin da zamu yi ba kaman da suna nan sai dai babba guda ɗaya ya rage ne nema masu gafara idan kana addan Allah ya gafarta masu wannan gafarar to tafi duk abin da zaka yi masu kuma sun fi son tafiye da komi saboda aka sai mu yi sadakoki nan muka karanta littafi nan ba mu ma gama ba azumi ya da mu a wannan intifa'ul amwat bil ahya yanda matattu ke amfanuwa da rayayyu aka kawo sadakoki aka kawo dalilai in mutum yana ayyukan alkhairi yayi masa sadaka ko yayi wani abu mai muhimmi to wannan abun zai amfane su zai kai masu lada cikin kabarin su Allah ya rika daga masu matsayi su samu pololuwan matsayi har su ba su rika mamakin yanda aka suka samu wannan matsayin to amma kuma wanda ba su ba ƴaƴa na gari ba da sukan wannan an yi asara gaba daya tunda wani ko an ce sadaka sai ya nemi kuli kuli kawai ma baban shi sadaka da kuli babanka baya raye a lokacin watakila yana raye kai baka da karfi baka iya nemo komi yayi ma ɗawainiyar makaranta yayi ma komi yanzu kai kana raye shi yana kasa amma an ce sadaka ka je ka sai kuli kuli ko ka sai kosai ko waina ko kuma wani ya ce a ai an ce sadaka da ruwa da amfani sosai sai ta sadaka da fiyo wata yana cewa dan baban shi ta ba eh, ta ba da fiyo wata yace saboda baban shi yake ba da fiyo wata ba a ce sadaka ba lada ba amma suranta in kai ne yanzu ka mutu kana da bukatar lada babba dan kai sai ma sadaka da da kuli ya zaka ji baban ka inda ne ko inda ne a lahira kuli yake so shi kuli yake so a lahira anan ne inda ke ke to kuli <laughs> har ga zakari yau eh, baban ka sadaka da kuli yana lahira to shi ko inda ne shi ko inda ne a lahira kuli yake so a nan ne inda ke son kuli eh na kace yawa ya faru kwanan nan matsalan ta kulin ko to eh ina hami ina zo ni fawa bai katar dan mai mai damu mutane eh shi fawa bai wannan katar mai gururun din nan ko eh eh in ya hau in saboda zai zo wannan abun ya ta yawo dan ta dan shi kadai a gari eh eh, eh sai je ta manuri eh eh yana sa wannan hulan eh eh ta to gadi to na ta kun ji abin da ya ce akwai ya faru kwanan nan akwai wani matashi yana hawan wannan power bike kace birkekin mashin din nan dai yake hawa maman shi ba ta so ya hau shi kuma ya ƙi bari sai ya rika hawa ran nan ya zo in ya zo gaishe ta kawai sai aje mashin din nesa sai ya ƙara so saboda kar ta gane yana hawa ai duk da haka yana ma da da'a yana da dan da'a ma kaɗan in wani ne eh, sai aje mashin din nesa tun da dai ba ta so kada ma ta ji da shi ya zo ran nan da ya zo ya aje a waje nesa sai ya shigo wurin ta sai ta ce da mota ka zo ko da mashin din ne ya ce da mota ya zo don ko da mashin din ya zo sau da haka da ya gama gaishe ta tace Allah to Allah ba da sa'a da ya gama gaishe ta ya tashi zai tafi da ya tafi sai ta biyo shi ba shi bai san manya ba da ya fito zai tafi kawai zai ta biyo shi ba sai ta je ta ganshi yana sa wannan kayan yana sawa sai ta tsaya gaban shi ta ce mai wane ba na ce ba na so ka hau mashin din nan ba baba take ce mai ta ce baba ba na ce ba na so ka hau mashin din nan bai ta kin gaya ba to me yasa baka daina hawa ba ya shuru ta ce to Allah ba da sa'a ya tafi shine da ya je ko mashin ya tima ya kada shi ya kare to shi ne aka yi ta da ƙaban ta ɗoru har wata tara ana ta fama ta ƙi ai ta ɗori tana lalata ta ɗori shi ne su kuma masu ɗori suka gano aka ce kai duk wannan abin yana da alaƙa da hushin mahaifiyarsa don in ba ka ba wata tara ana ta da ƙaba ba ta ɗoru ba akwai matsala ta cewa maman shi ba ta ya yi ma maman shi abin da ba daidai ba tana jin haushi to shine aka ce a to shine aka ja ka roki maman aka ba ta kuri sai ta ce ta yafe to ba ai wata uku ba ƙaba ta warke a inan da muka yi magana cikin jariran da suka yi suka yi magana suna jarirai ba sahibu jurais aka yi magana ba aka ce daga cikin jariran da suka yi magana suna yan yara ƙanana akwai sahibu jurais an kawo kisoshinsu da dama ba su za mu faɗi ba duka amma shi sahibu jurais aka ce asalinsa yana cikin riyadu salihin hadisin aka ce shi sahibu jurais mutum ne mai bai shi durai din bawa ne mai bauta Allah ya ma fita daga cikin mutane ya koma daji saboda bauta Allah kawai yake yi saboda mutane suna da ne da rigima sai ya fita daga cikin su ya bari ya koma wani wuri shi ya ta bauta Allah ranar nan sai maman shi ta zo wurin shi ta samu ta tare yana sallah ta je ha jurai ta kira shi ya jurai ta kira shi shi kuma sai ya kalla ya ce ka ya amsa mu maman shi ne ko ya ci gaba da sallar shi sai ya zaɓe ya sallar shi kawai kada ya ansa ita kuma ta yi fushi ta ce in ta kiran ka ba za ka ansa ba in sha Allah ta ce in Allah ya yarda kuwa sai ya haɗa ido da karuwa sai an yi abin kunya wata rana sai ya ga wani abin da bai so sai ya haɗa ido da karuwa wata rana munan abu ya tafiyarta ana nan ana nan kuwa ranar nan sai aka je aka samu wata karuwa ta je ta yi zinarta a wani wuri ba san inda ta yi da wani makiyayi a daji ta yi zinarta aka zo ko aka ganta ta haifu aka ɗauko jariri aka ce juraid ne wannan uban yaron nan juraid aka tawo daji aka samu mutane suka fara fafasa tantin inda yake ciki aka ce ka ce ka ɓoye kana bauta ashe munafuki ne ga abin da yi yi ya fito bai san me ba me ya faru suka ce ah, na a shi ma a kashe yana ta ce shi bai san abin da aka yi ba aka ce ga aka ba shi labari aka ce gashi gashi wannan yaro kai kai ga matan nan ta zo ta ce kai ne ta nuna shi ido da ido ta ce kai ne ba sun hada idon ba ce shi bai san wannan magana ba kace ƙarya ne ce ƙarya ne sai ce ko za ku yi hakuri in yi sallah raka a biyu kafin ku kashe ni suka ce yi sallah ka munawuki. me amfanin sallah ma dan kai dai yi sallah da ya sallar shine sai ya addu'a ciki ya tuno mi yayi dalilin maman nan ta gaya mai sai ya ga abin sai sun hada ido da karuwa ta yi mai shabi sai ya tuna ya tuba ya tuba ya tuba bayan ya gama sai ya ce a kawo yaron kun ce ni baban shi ne shi aka ce eh sai aka ba shi yaro ya rungume yaro sai bubbuga cikin shi ce kai yaro wane ne babanka sai yaro ya magana ya ce makiyayi ne kaza kaza ga abin da aka shirya ga abin da aka shirya makiyayi shi ne baban shi kaza kaza jama'a suka ji suka ce a a ƙarya aka yi masa da abin nan ba shi ne abu ya watsi kun da ya ji amma da wannan ya samu a mazhaban malikiya ko a mazhaban magabata suke magana idan mutum ya kabbarta sallar nafila sai mahaifan suka kira shi to ya ansa kawai ya yanke nafilan kawai ya ansa kada ya ce yana sallan nafil amsawansu ya fi ya ci gaba da wannan nafilan ko kuma mace dan mijin ta zo yana cewa wance sai alaman tana sallah bai gane ba to kawai aka ce ta amsa sallaman kawai ta ansa maganin shi ko ta amsa sakon da zai yafi amma idan ishara ne da kai wannan muttafaqun ba wanda ya ce ma an hana wannan idan mutum zai ishara da kai ne kamar yanzu misali mahaifinka ko babanka ya ce in jira ka ne ko ko in tafi sai kawai kai haka da kai ba komi ka ce ya tafi ko ko kaza ina abun nan da na aje sai kai mai haka ka nuna mai ya ɗauka in abun da kamar ya ce ina makulli sai kai mai haka da hannu wannan in ishara za ta isa to ba sai ka magana ba in kai mai ishara ya isa kun gane ko idan kai mai ishara zai iya fahimta da ishara ya gane cewa abun kana sallan ba sai ka sallame ba amma za ka iya mai ishara ya gane to sai kai mai ishara ba sai ka sallame sallar ba amma idan ishara ba za ta gane ba ba za ta nuna abun nan ba to shikenan nan ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake raye to ko sallar farilla mutum yake kowace sallah idan annabi ya kira shi wannan dole yanke sallar nan ya amsa ya ayyuhal amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun haka idan manzo Allah ya kira mutum ko sallah mutum yake amsa amsawa zai yi sallallahu alaihi wasallam na haka waɗannan suna da girma iyaye suna da matsayi babba a wurinmu ya fito ko ina ne muna magana ai ina ke ma a ƙasa abin nan ƙasa ko na yi shahar nahar yi ko ai sa'ad bin abi qasim lamma aslama yayin da ya musulunta qalat ummuhu hamna mamansa wadda ake ce mata hamna bint abi sufyan kun san ɗaya abi sufiyan ne suna da ƙarfi sosai hamna ce ɗaya abi sufiyan ta ce ma hada din allari ahadatta ya ce menene wannan addinin da ka kirkiro wallahi la akulu wala ashrabu hatta tarji'a ila ma kunta alayhi da ce wallahi ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ba har sai ka koma akan abin da kake kai shi au amuta ko kuma in mutu fa tu'ayyar bi zalika abada dahri a rika aibanta ka da wannan tsawon zamani yuqalu ya qatila ummihi a rika ce maka ya wanda ya kashe mamansa abun nan ba thumma innaha makasat yawman wa layla ko dauki kwana guda da yini lam ta'kul wa lam tashrab bata ci abinci ba bata sha ba wa lam tastazilla bata shiga inuwa ba ma ta zauna a rana wa asbahat hatta jahadat ko zauna ta wayi gari ta wahala sosai thumma makasat yawman akhar wa layla ta kara yin kwana guda da yini ashe da gaske take lam ta'kul wa lam tashrab bata ci ba bata sha ba wa ja'a sa'd ilayha sai ko sa'd yazo ya same ta wa qala ya umma yace ya mama na law kunti laki mi'ata nafsin law kanat laki mi'ata nafsin inda za a kaddara kina da rai ɗari ɗari ne ba dubu ba kamar da nace dazu ɗari yace wa kharajat nafsan nafsan suka fita rai bayan rai wannan ya fita ma taraktu dini wallahi bazan bar addinin nan ba fakuli in shiti wa in shiti a kuli! na haka in kina so ki ci abinci in kuma ba kya so shikenan falamma ayisan wa aslamat yayin da ta da tsammani ba zai dawo ba fa ba zai bari ba aba malam sai ta sallama wa akalat wa sharabat ta ci abinci ta sha fa anzalallahu hadhihi al-aya sai kawai aka saukar da wannan aya wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan muka ma mutum wasiya mun yi alkawari kyautata mai ai ahidna ilaihi bi wasitatir rusuli mun yi alkawari gare shi ta dalilin manzanni isa an da hasanin wasiya mai kyau wa huwa birruhuma bi ta'atihima shine a kyautata mai iyaye wajen yi masu da'a fil ma'rufi wa tarki adahuma walau qalla sannan kada a rika cutar da iyaye komin kankanta abu wa isalul khairi bihima min kulli ma huwa khairin a sannan a isar da alkhairi gare su duk abin da aka san alkhairi ne to a isar da shi zuwa gare su kaulan kana au fi'lan wato abinda magana ne ko ko aiki ne sannan bayan haka nan wayin in jahadaka wa qawluhu wayin in jahadaka ay bazala juhdahuma idan suka yi iya kokarin su fi hamlika ala an tushrika bi shay'a akan su jaka suka hada ni da wani mina shirki aw shuraka ko abokan hadaka fala su tahuma a nan kada kai masu da'a kama fa'ala sa'ad bin abi waqas kamar yadda shi sa'ad yayi ma walidatihi fi adami sa'atiha wajen mata da'a bai bi ta ba wa qawluhu ilayya marji'ukum ai kuma ko mata su suna gare ku gaba ɗaya wuri na za a dawo da ku ai ai auladan wa walidin su ƴaƴan da iyayen gaba ɗaya duk wurin Allah za a mai da kowa fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labarin abin da kuka aikata ai udrikum bihi in saka maku da shi walidhalika falidha saboda haka qaddimu ta'ati ala ta'ati alwalidain ku gabatar da yi man biyayya akan biyayya akan mahaifanku idan an ci karo Allah na so mahaifa na so to na Allah za a gabatar idan an ci karo kana so Allah na so na Allah za a gabatar fa inni ai ana allazi uhasibukum domin ni ne zan maku hisabi ranar lahira wa udrikum bi amalikum in saka muku da aikin ku antum wa iyyahum ala haddin sawa da ku da su duk daidai kuke ranar nan ba maganar tsira sai magana aiki ce sa an zo lahira ake cewa al-yawmu adal ans adawul ansaba wa arfa'u nasari yau rana ne da za a ɗauke duk wata dangantaka tsakanin mutum da wani sai dai tsakanin shi da Allah kuma a wannan ina ganin ya kamata mu jawo hankalin mutane da yawa wani lokaci mutum yana da wadata yana da abu da yawa sai ya rika dan gutsuran dan hikan nan yana ba iyayensa sai ya rika cewa wai ai ya kyautata masu kowa bi kadari gurgudan abin da kake da shi gurgudan yadda kyautatawan take ƙara faɗi ko yadda take matsewa idan kana da kaɗan abin da ake bukata wurin ka sai zama ɗan kaɗan idan kana da shi da yawa to abin da ake bukata wajen kyautatawan a wurinsu shi ma yana da yawa da yawa wasu sai su rika ganin iyayensu kamar saboda sun tsufa ba su ma san abu mai kyau ba su san abu mai daɗi ba nan muka gaya maka wani ya gina gida gidan sama fa an gyara an yi mai kyau an yi fanishin an yi yadda ake so na zamani amma sai gina sai sau kwantena kuma haɗaɗɗar kwantena kuma ya ba mamansa mamansa na cikin kwantena a bayan gida amma shi kuma yana nan gidan sama da shi da iyalinsa ya gyara gidan amma maman shi na cikin kwantena ku gaya man gyaran da za a yi ma kwantena kwatanta ta da gida yanzu mutum a ce mahaifiyar da ta haife shi wadda ita ce sanadiyar zuwa duniya yana ganin in ya sa ta gidan shi za ta bata gidan shi lokacin jikinta fa yake bata ku tuna fa wanda suka girman nan wurin ba hanni ban hauko ba balle wanda suka girman ba wanda duk wanda ya kai sa'a na nan bai hauko ba balle wanda suka girman ba su hauko ba kafafun mahaifiyar mutum yake hawa ta buɗe kafafunta ya hau ta ɗora shi a tsakiyar kafafunta ya dinga kwartsa zawo yana faffesa mata a kawawo ya kwakwatsa mata shi ko ina kan gado ba famfas ba komi ka hau wani har cikin kanta sai ya yi mata bayan gida shi ta bata damu bata fito ta wawwanke wannan abin ta wawwanke kuma bata taba kai shi wani gida aro kwana biyu ba sai ta rike abin ta haka nan idan yana jikin wani ma in ya bata ita ake kira a ce ki zo danki ya bata mutane ta wanke naka ta wanke na jikin wanda aka in ko kai baban ne sai ta nemo wani dalle ta zo ta guguje ma ta ce ta rigan ma ta ce rigai ta je ta wankewa ita danta ne ya bata ka kai ba danta wani amma ita za ta wanke ita za ta yi komi wannan in an cire fa maganan ciki da maganan wahalhalu da maganan ma duka waɗannan abubuwa su magabata da suka ga wannan wani ɗauko maman shi tun daga Khurasan a bisa wuya ya kawo ta aikin Makka da ya gamu da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ya tambaye shi wannan ya kuke da ita yace mahaifiyarsa ce yace na ɗauko ta tun daga Khurasan duk aikin hajin nan da ta yi a wuya ta yi yace wai ko dan in gani ko zan saka mata abin da ta yi min yace ina ai ko rana ɗaya da ta hana idan ta bacci saboda kai baka biya ba wani wurin cewa ai ko nishi ɗaya da ta yi lokacin haihuwarka da ta yi haihuwarka da ta yi nishin haihuwa baka biya ba sai dai ka ci gaba da kyautata kawai amma magana a biya iyaye bai taso ba ma sai dai ai addu'a Allah shi ya san abin da zai saka masa da shi shi yasa aka ce bayan mun kyautata mun kyautata sai mai addu'a ka rika bincikawa idan tana gidanka ne tana kana da iyali ko mahaifiyarka na gidan to ka rika bincikawa kana dudduba ka ga komai na tafiya daidai ko sun ce baka yadda da mu bane ka ce a ku akwai abin da aka ce ku yi yanzu duk abin da kuka yi mata ku kyautata wa sunan shi ni kuma duk abin da zan mata wajibi ne to dole ne ni ma in rika dubawa in akwai wani wuri da aka samu wani abu ko akwai wani abin da take so tana jin kunyan ku ba ta iya gaya maku kun gani za ta gaya ba sai sa nake bincika ba rena maku ne ba akwai aboki na da na taba gaya mashi wannan nake cewa to kai classmate dina ne muka haɗu muna tattauna muna hira muke cewa to rayuwa dai ga tana alhamdulillah Allah ya kawo mu har yanzu ya ce wasu in ka tuna wasu matsin mu ne sun mutu saboda haka mu gode ma Allah halin da muke ciki mu gode ma Allah sannan kuma kai gashi kai ƙari na biyu ma iyayen nan saboda haka ka kyautata ka rika tunani ka yi iya abin da zaka iya yi ka rika bincikawa da na gaya mai maganar nan wata rana da daddare ya ya koma da daddare sai ya tuna bari ya je ya duba maman shi lokacin maman shi take wurin shi sai ya ce bari ya je ya duba ta sai da ya je kawai sai tar da ita zaune tana jan carbi tana zaune ba ta yi bacci ba ya ce mawa baki bacci ba ta ce a ban yi bacci ba sai yanzu ka dawo ya ce a'ina ta tunaninka ce aina dawo sai ce mama kin ci abinci sai ta ce alhamdulillah ya ce kin ci abinci mama ta ce alhamdulillah ka ga bata ce ta ci ba sannan ta ce alhamdulillah sai dai ta ce alhamdulillah amma ba ta ce ta ci to kasancewa kuma ɗanta ne ai za ka san halinta in ka ga dama in ka ji mutum na ta bai san halin mahaifansa ba da gangan ne ƙarya yake yi bayan kai da ka taso gaba duk komi kana gane in sun yi fushi kana da can in a daki ne idan ka shigo in an yi baki mahaifiyarka ba ta ce ma fita kawai kallon ka take da ido ka gane a fita in za a ɗebo ruwa ne ka gane a ɗebo ruwa in so ake ka fita yanzu an gaisa ka zo in baka gaishe da bakin bane in taima wani kallo ka gane zuwa za ka kace ina wuni ina wuni to an gama gaisuwa fita kuma sai ta sa ido duk da idanu ya isa ta sa ko tambayar ka wata magana aka in ta kalle ka da ido ka gane a faɗi ko ka a faɗi ina ka ɗauko kuɗi za a baka in ka kalle ta za ka gane inda za a ansa ne ko ba za a ansa ba idan ka ansa in ta kalle ka da idon na inda ba za a ansa ba ka ansa in aka tafi za ka ji jiki ce kai ba ka gane ishara ko to za ka gane da duka da nace ka kaka ansa wato ka ansa ki dinga tikakka za ka da ido da ishara ma ana ganewa aka ce ka san su bukariya ne ta sani sai yaje. da ya duba kawai sai yaje buɗe kwanan da da take cewa akwai abin ciki sai ya ga waina a cikin kwanan shi kuma ya san tun da yake bai ya san bata cin waina to amma su iyalin sun yi waina da daddare sun bata sun san bata ci mama waina ce suka kama ki tace to a san dai ni ba zan hada ka da iyalin ka ba amma kai ka san tun da kaje ka taba ganin na ci waina ni ba na cin waina musamman ma da daddare ba na cin waina to amma sun san ba na ci wata rana sai su yo su bani in suka yi sai aje masu abin su a ciki da safe su zo su kwasa kuma sun san dai ban ci ba ga ta nan kuma sun ƙara yi sun bani sun haɗa ka da iyalinka ba zai zama ni ne sanadin faɗa da iyalinka ba shi inna lillahi to yanzu sai yaya ba mata ce a ah, ainihin dai zan sha shayi wata ma da abincin nake shan shayi na kawai yanzu matsalar biredi ba biredi amma kayan shayi da kaso suna na amma biredi ne ya kare ya ai ko sai aba ya fita ya tafi ya nemo biredi ya kawo ya ba ta shi ce shikenan alhamdulillah yanzu in na sha zan kada sallah in sha abu na yin kwanciya ta Allah ya sa ku kwana lafiya na gode na gode kaddara da bai je ba kaddara da bai bincika ba sun ba ta waina ta kwanan yunwa na ka karika bincikawa kada ka ce wai a'a ai kai za su ce ba daɗi sun daɗe ba su ce ba daɗi ba ba kai ka kawo su ba su kore ka daga gidan in sun ce ba daɗi duk da wani gidan shi ba mu san yadda za a ba na je mun yi karatu a Nijar muna ta karatu ladan ya zo ya yi fushi ina kallon shi yana ta huzunu shi bai taɓa sanin a kai kusan karfe tara ana karatu ba yau ya gabu da haza Allah da ji kawai na ta kawai yi wani wani karatu kawai wadda irin karbi ko gari da ji sai karatu karatu yau za a gaba karatu duk karatun da ake jinjini sai yau za a gaba ce shi wallahi tallahi yau bai tun da uwar shi ta haifai bai taba daɗewa ba sallati irin yau ba yanzu bai san abin da zai ce wa matar shi ban yaje gida shine shi wani ya ji shi kusa da shi da zai wuce sai ce ladan yau ko dai sai mun raka ka gida ne mu ce matarka kana masallaci irin wannan idan ya ce ba su sa ba su ba maman shi abu ba zai iya ba ku ɗauki matan nan idan kai biyayya ga Allah ta wata Allah sai ya hore masu amma idan ka koma ka tsallake hanya saboda su wallahi sai an sa sun jiga ta ka su kai ma ka rasa yadda za ka mai da su in ka bi Allah sai kowa ya bi ka sai Allah ya sa bayin ka su bi ka su ma idan ko ka saba ma Allah sai Allah ya sa wani daga cikin bawan sai ya fitine ka ka rasa inda za ka sa kanka shine kawai abin amma akwai jarabawa ka mutum a ce yana tsoron matar fiye da yadda yake tsoron maman shi ai kaga wannan musiba ce Mun hal musiba ya fito ko dan haka wannan shine don haka ku rika bincikawa lokacin sanyi wajen magana ai masu magana mai kyau lokacin sanyi da kaji yanayi ya canza kaji an fara sanyi sai ka je ka bincika mahaifiyarka tana da buƙatar rigar sanyi tana da buƙatar bargo tana da buƙatar flask da za a rika sa mata ruwan zafi ko da yaushe ta amfani saboda jikin ba irin naka bane kai dan kana jin zaka iya taba ruwan sanyi ita ta dade da lokacin da ta kasa taba shi to in akwai flask ko akwai abun nan ko ka ce akwai hita akwai wani abu wata ran ba wuta musamman irin zaman mu dai na yanzu to amma in gidan kibaru shakhsiyat ne wannan kasa duk sadda za a yi tana da ruwanta tana da amfani a flask ɗinta akwai ruwa kayan shayi ko ta tema akwai tausanka take ji wata ran sai su kare ta ta shan lifton baka sani ba sai ta ki gaya ma ce kan yaran nan yana fama ya ji da ni ya ji da ƴaƴan shi ga ƴan ƙananan kurtattakin nan da cin abincin tsiya in ta fama da shi ba zan gaya mai ba sai kai sati guda tana shan lifton in baka sa wallahi wata siga ma tana iya karewa in ba ya ba ce kwana uku ta gaya ma tana sha haka nan baka sani ba to amma in kana bincika fa inda kace aje su da ka sai ka duba akwai sauran kayan shayi ba ita zaka tambaya ba inda saura ita ce akwai Sai da saura yaushe ma ka so wannan din ai bai kare ba bai ya kare to san ka kake bi sai ka rika bincika da kanka kana duddubawa abinda take bukata wani ko kuma in Allah ya taimake ka da mata ta kirki domin mace ta gari tana iya gaya ma ma damuwan mamanka wanda kai baka sani ba ka rika cewa gaskiya mama fa tana da bukatar kaza ai mata kaza ai mata kaza ko ka ce ba ka ce mamanka ce fa ko bashi ne ka ciyo ni na gane tana da bukatar kaza to kaga wannan mata ta gaske ce to ba ko ina ke samun ta ba wata kishiyoyi ma suke zama ta dinga ta hana kama yi in ka sake in ka ta ga dama ko ta ga fuska amma inda ba ta ga fuska ba ba ruwanka kuma ba ka gaya ma ka wai duk in za ka yi ma mahaifiyarka abu ka ce wai sai ka shawarci matarka sai ka gaya ma ka cewa kana so fa kai masu mama kaza wanda ta kawo da kanta ka iya amsa amma kai wanda ka tuno da kanka ba dole bane ka ce sai kai shawara kawai kaga kawai kana yi to naka ayi ayi iya abin da za a yi sauran kurakuran da muka kuma sani ta roƙon Allah Allah ya mana akuwa ina nike na tsaya ne zago wa qawluhu ta'ala wallazina amanu billahi wadanda suka yi imani da Allah wa rasulihi wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai a hiya al-ibadatu allati ta'abbada Allah ta'ala biha ibadahu al-mu'minin shine ibadoji wanda Allah ya bautar da bayinsa mu'minai yace su yi fa shara'aha lahum ya shar'anta masu yace su yi wa bayyana ha rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah ya bayyana masu sai masu bayanin ka zikiri kamar yawan ambaton Allah muna gaya muku yawan ambaton Allah an ce duk wanda yake so ranar lahira a bashi littafinsa kuma yi murna da wannan littafin to yawaita ambaton Allah wa qira'atul da karatun alqur'ani was salati da yin sallah was siyam was sadaqat da azumi da sadaqo'i wal jihad wal hajj da yin jihadi da zuwa aikin hajji wa ma ila zalika da wani wannan duk suna cikin ayyuka na kirki wanda mutum ake so yayi ha'ula alladhina jama'u bainal imani al haqq sune waɗannan ne suka tara tsakanin imani na gaskiya wal amalu salih al khali min ash-shirki war riya wanda waɗanda suka haɗa wannan aiki ga aiki na kirki sannan kuma an yi shi tsantsa saboda Allah babu shirka a ciki babu riya ya ta'ala annahu wannan Allah har sai da ya rantsu ya ce wallahi yana rantsuwa da kanshi an yana hu yudkhiluhum madkhala salihin madkhali salihin zai shigar da su wurin da bayan Allah na kirki za su shiga Allah ka samu cikin su wa humul anbiya wal awliya sune annabawa da masoyan Allah fil jannati daris salam Allah zai shigar da su aljanna gidan aminci Allah ka sa muna cikin su wa qawluhu ta'ala wa minan nas akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billah wanda suke cewa sun yi imani da Allah ai al-aya nazal harihi nazal fi unasin kanu bi makkah wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane waɗanda suke zaune a makka wa amanu wa alanu an imanihim sun yi imani sun bayyana imaninsu fattahadahum almushrikuna sai mushrikai suka tsangwame su shine fattahadahum suka tsangwame su fa kanu yunafiquna ay fa akhbara anhum ta'ala sai suka yi koma suna munafici daga nan sai Allah ya ba da labari akan su tunda an tsangwame su tun ji wahala akwai nahar akan ƙasa qala dhahak imam da haq yana cewa hadhihi al-aya nazalat fi nasin min al fi makka ta sauka ne akan wasu mutane munafikai daga cikin makka kanu yu'minuna sun kasance sun yi imani fa idza uzu raja'u ila shirki idan aka cutar da su kuma sai su koma shirka su je can su zo muzabdabi na kenan baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula haka suke mutane saboda haka suka koma haka kuma ko yanzu akwai waɗanda suke ganin haka ne ya fi masu bi qaulihi ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi فإذا أوذي في الله أي آذاه أي آذاه المشركون إذا مشركي سكتوا تدشي نافق وارتد سي منافقي رد جعل فتنة الناس أي آذاهم يا سيتو تمتاني دسكي مثله وتعذيبهم لعذاب توائياه كعذاب الله يوم القيامة كمان دي عذاب الله رانا الآخرة فوافق المشركين على الكفر دم حتى سيكو ما يبي كافري أكن كافر سنسو الله كفرين وقوله تعالى wala in jaa nasrun min rabbika kuma shi wannan mutum idan da zai ga nasara ta zo daga wurin ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum to tabba zai zo ya ce muna tare da ku ai alal iman wa inna ma kunna mukrihina an tilasta mana ne wa hadhihi nazalat fi man kharaju min makkah ila badr ma'al mushrikin wannan ta sauka ne akan wanda suka fita tare da mushrikai a yaki a yakin badar suka je tare da mushrikai lamman hazama al-mushrikuna wa intasara al-muslimun yayin da a lokacin kafirai yakin su ya kare aka kakkashe su musulmai suka ci nasara sai suka dawo suna ta suna tare wa asarru suka koma suka bada su suna sirri suna magana wa usiru afwan aka kama su aka zo an ci nasara kan su wa usiru aka kama su an kama su an kashe su an kakkashe wasu an kashe mutum saba'in an kama saba'in qalu inna kunna ma'akum sai suka dawo suna cewa suna tare da mu'mini ai mal imani faradda ta'ala da'awahum bi qawlihi sai Allah ya raddin wannan magana ta su yace alaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin ba Allah shine mafi sani abin da ke zukatan mutane zuwa ai al-nas kenan su mutane na al-istifhamu na litaqriri walidha yujabu bi bala shi ake cewa an ansa na kace. ce ba Allah bane sai a bala Allah shine mafi sani wa qawluhu ta'ala wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin tabbas wallahi Allah ya san waɗanda suka yi imani imani na gaskiya kuma yana sane da munafikai wannan taqrirun ne lima sabaqa fil aya qabla wannan wannan tabbatar da abin da ya gabata ne na aya wal yutarattab alayhi ay aljaza kuma saboda daga nan a samu sakamako alal imani wa alal da wannan ne za a fitar da sakamako waɗanda suka yi imani ga sakamakonsu waɗanda suka yi munafici kuma ga sakamakonsa fa ilmuhu ta'ala yastalzimu aljazaa al'adil dan haka tunda Allah ya sani ya san abin da masu gaskiya suka yi ya san abin da masu ƙarya suka yi wannan ke nuna zai sa ayi hukunci na adalci fa ahlul iman yajzihim bin na'im almuqim waɗanda suke masu imani zai saka masu da ni'ima ta dindindin wanda ba ta karewa wa ahlun nifaq bil azabil muhin su ko waɗanda suka yi munafunci za a saka masu da azaba mai wulakantarwa Allah ka tsare mu ula'ika fi daris salam waɗanda suka yi imani suna gidan aminci aljanna kenan muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin yan aljanna wa wa ha'ula'i fi daril bawa su kuma waɗanda suka yi imani na gaskiya su ko suna gidan halaka wanda kullum halaka karuwa za ta yi Allah ka tsare mu da darul bawa wa qawluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana waɗanda suka kafirta suna ce ma waɗanda suka yi imani ku bi hanyar mu ai ku dinana ku bi addinin mu wa ma nahnu alaihi da abinda muke kai wal nahmil khatayakum mu kuma zamu ɗauki dauki laifin ku zunubanku ay qala ru'asa quraish li ba'd al mu'minin wasu daga cikin shugabannin quraishawa ne suke ce ma wasu daga cikin mu'minai utruku sabila muhammadin sallallahu alaihi wa wa dinahu wattaba'u sabilana wa dinana ku bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ku bar wannan addini da annabi ya zo da shi ku bar hanyar shi ku bar addinin sa wattabi'u sabilana ku bi hanyar mu na? ce a ku bar wancan ku dawo nan wa in kana hunaka ba'thun wa za? in ma har yadda yake cewa akwai ma za a mutu a tashi kama ya kulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yadda annabi ya faɗi wai za a mutu a tashi nanu musta'iduna an natahammala khatayakum to muna shirye mu dauki kurakuranku wa nujazi biha wani jaza biha a saka mana da ita mun yadda wa dunakum mu saka mana da su banda ku fa akzabahumullahu ta'ala bi qawlihi sai Allah ya karyata su ya ce wa ma hum na min khatayahum min shai. ba wani abu da za su ɗauka na laifin su innahum lakaribun fi qawlihim wannan magana ta su karya ce wal nahmil ay wannan ko fi qawlihim wal nahmil khatayakum za mu ɗauki laifin ku karya suke wannan magana akwai har na biyu da na uku jizmal fi'lu wal nahmil an faɗi magana aka ɗaure wannan fi'ilin wal nahmil alal amri kenan kamar umarni qala al farra wa zujaj wannan malaman luga ne sun ce abin da yasa aka yi haka huwa fi tawil sharti wal jaza wannan wajen fassara abin da sharti ne za mu yi maku da sakamako ai in tattabi'una domin kamar abin da suke cewa idan kuka bi abin da muke cewa dan in basu bi ba ai ba za su dauka ba amma sharaɗi shine in kun bi abin da muke kai ko muke kiran ku zuwa gare shi to mu kuma za mu ɗauki zunubin ku za mu ɗauki laifin ku a in sabila na nahmil shi yasa ya zama nahmil khatayakum kama qala ai midthar ibn ya abdumari ta kulu khalilati lamma ishtakaina sayudrikuna banul qaumil jihanu فقلت da وادع inni. fa'in andi la saufa inna andas anda la sautin an da iyana shi da iyana yake cewa shi sauti yayi yace ai wato yana magana yake cewa taqulu khalilati masoyiyar shi tana cewa kaina ai muna kuka muna sanar da ku sayidrikuna ai banul qarmi banul qaram al juhani yace banul kabila ce waɗanda suke ba su da mutunci za su same mu za su yi fuska da fuska da mu su ji mana da qultu ya yace kyale ta kawai ya ce rubu da su wada'u ki magana fa inna anda ce ni abin da ya fi man daɗi la sautun an ya yace ni in ji sautin da ke kiran sunana kawai ana ce man da ayan ki kira ni kawai ni sautin ni sautin ki yafi man duk wannan abin da kike jin tsoro abin da dai ake so mu tabbatar nan maganan wancan da yayi maganan cewa da sharaɗi da ya ce ta yi kawai ya ce shi dai in dai ya ji sauti sautin da take kiran shi na wannan ya ce shi kenan kawai a kira sunan shi ya fi mai daɗi da aka yi an kira suna za ta ga aiki kawai shi kenan abinda zai samu za a samu a inda auti da auti in dai kin kira kawai ni ma zan kira wanda zai zan kira ki kuma za a yi abin da ake so wannan baiti ne larabci ne ku dalin nuna abin mu sai an komo littafin adab in kun zo da haka waɗannan shi ne abin nan ɗinsu da'una da aka dai abin nan ake so can da aka yi sharaɗi suka ce in kun yi abin da muka ce maku mu kuma za mu ɗauki abin da ɗinku shi ya sharɗanta masa ya ce kawai ni sautin ki nike so in dai kika ci gaba da kiran sunana to abin da kike tsoron kawai ba zai da kan ma ki ji tsoron abin da zai faru shikenan kawai abin nan ne ba ya kan maso ya suke magana su ma yazo ya ce in dai kika ce kina so na duk abin da kike so ma ki faɗi har da ƙarya ma abin da ba zai iya ba ma zai ce zai iya to kaga yi wannan abun ne ni dai abun da nake so kawai nake nema daga wurin ki ta ce tana son kaza tana son kaza tana son kaza ya ce ke duk wannan ba abun damuwa bane ni abun da nake so kawai soyayya ki in an same ta ki ni zai sa yi waɗannan abun in ya samu soyayya in bai samu ta ba fa babu to shine ne yake cewa kin dai wannan maganan abun da ke tsoro ne kada ki ni abun da nake so in ji sautin kina kiran sunana kawai a matsayin masoyi in kin yi wannan kawai kin ga mai man aiki duk abin da ake so a yi masu za a yi masu in so ke a fasa su za a fasa su in so ke a yaƙe su za a yaƙe su kada ki damu muhalli shahidai sharaɗi ne da suka yi magana cewa sun ce masu ne in sun bi hanyar su sun yi masa sharaɗi ne sai sun bi su sannan za su ɗauki zunubin su in ba su bi su ba za su ɗauka ba shi ko ake so mu gano anan ina ne wa qawluhu wa qala ta'ala muqsiman bi izzatihi wa jalalihi sai Allah yayi magana yana rantsuwa da buwayensa da ɗaukakarsa wannan yana cewa wala yahmilunna asqalahu aiko haka ne ranar kiyama za su ɗauki zunubinsu wa asqalan ma asqalin sannan da wasu zunubin tare da nasu ai wa auzaran ai zunuban ma auzari wasu zunubin tare da nasu allati hiya zunubihim sune zunubansu wa zalika min ajali ma qalu lahum ta dalilin wannan maganar da suka yi to za su samu wala yus'alunna yawmal qiyama sannan kuma wallahi ranar kiyama za a tatse su a tambaye su a kitse su amma kanu yaftarun game da karyar da suka suka dingina ma Allah ai ay yakzibuna min annahum yahmiluna fataya almu'minina yawm alqiyama na cewa za su dauki laifin mu'minai to ba za su dauki na mu'minai ba amma za su dauki na yan uwansu da suka bata ranar lahira wanda suka hana su bi addini za su kwashi nasu ranar ya fito ko hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya da ke cikin waɗannan ayoyi masu albarka shine na ɗaya dai wujubu birrul walidai wajibi ne ai ma iyaye biyayya mutum ya kyautata ma iyayensa fil ma'ruf wanda abin da ya shafi abin da aka shafa na shari'a da abin nan su an ce lukman sai da ya ma ɗansa wasiya wajen guda takwas mai karanta cewa ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata wa adami ta'atihima da yi masu abin nan ɗinsu fi ta'atihima kada a yi masu ɗa'a fi ma huwa munkarun idan abu na shari'a ne ba ta hana ba ba ta komi ba to a yi masu ɗa'a wajibi ne in ma idan abu ya saba ma shari'a suka ce a yi kamar shirka ne ko sabo to anan ba za a masu da'a ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma ai masu bayani cikin taushin hanka cikin fuska abun nan ba mai kyau su fahimci ba an ki masu bane dan ba a so ayi an ki masu ne dan Allah ya ce kada yi abu na biyu bushra al mu'minin al amilin salihat akwai bishara da aka yi ma mu'minai wato masu aiki kyawawan ayyuka suna aikata kyawawan ayyuka an yi masu bishara bi idkhalihim al janna ma'an nabiyyin wa siddiqin cewa za su shiga aljanna tare da annabawa da masu gaskiya Allah ka samu cikin su na uku zammun nifaq an zargi ka munafici mummunan abu ne wa kufrul munafiqina da kuma kafircin munafikai wa yanadda'u al-iman fama hum mu'minin ko da sun yi da'awan cewa su mu'mine ne ba su da ba mu'mine bane su tuna sun ɓoye kafirci suna bayyana musulunci abu na hudu bayanu ma kana alaihi walatul kufri fi makkah min al-utul wa an yi mana bayanin abin da matsannata suka kasance wanda suka wuce wuri a cikin makka min al wal wasu biyan na ketare iyaka da tsallake na suna yin ta'addanci suna cutar da musulmai na hudu ta taqriru mabda'i man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa ma ai biha kama fil hadith sahih wato tabbatar da ka'idar cewa duk wanda ya sunnanta wani abu mara kyau aiki ne mummuna sai kai ka tado da shi ko kai ka raya shi to duk wanda ya bi ka ya aikata wannan aikin to yana da mummunan laifi in ko da na alkhairi ne shi ma yana da alkhairi kama fi alisi sahih kashi ta a ƙasa ai nasul hadis shine kama huwa fi sahih man da ila hudan ai kana lahu min al-ajr mithla ujuri man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamah wanda bi yayi kira zuwa ga shari'a ya ja mutane zuwa ga alkhairi to suka aikata alkhairin nan to yana da ladan duk wanda suka aikata wannan alkhairin har zuwa ranar tashin alkiyama min ghairi an yunqasa min ujurihim ba tare da an rage komi daga cikin ladansa ba a su ba za a rage masu ba wa man da ila balala wanda ya kira ko zuwa ga bata a alaihi min al-ismi shi kuma yana da zunubi mislu asami man ittaba'ahu ila yawmin qiyamah shi kwatankwacin shi ma laifin wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama min gairi an yun qasa awsan min ba tare da an rage komi su ma na zunubin su ba Kunga ko dazu da muke maganan bututu idan mutum alkhairi ne ya tura abin da zai amfanar da mutane kaga ya ta zagayawa an ce ga falalan la ilaha illallah ga falalan abubuwa sai ka dauki ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kamar yadda muka karanta wancan littafin na maganan darajar falalan la ilaha illallah kana tuttura wa mutane ko ka ce ga wasu kalmomi musamman irin wannan watan cewa muka yi anan da muka karanta su kalmomi ne guda biyar ba wanda zai roki Allah tabaraka wa ta'ala da su ya jinjina ma Allah da su face an bashi kace la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah kalma biyar sai kace wannan kalmomin guda biyar ba wanda zai tashi addu'a da su ya roki Allah face ya samu sai ka tura wani ya gani yayi baka amfana ba ka ga salatin manzon Allah a cikin salatin mun karanta wani aka ce wanda yace Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka wanda ya yi annabi wannan irin salatin aka ce aljanna ta tabbata gare shi sai kai kuma kai ma ka rubuta ka tura ma wani wani bai iya karanta wani bai iyawa kai da yaran da zai iya karantawa misali duk wanda ya yi ka samu lada irin tashi wannan bai fi ba in akwai ma amfanin data ba anan tafi amfani ba amma mutane sai su ta tura shirman banza da bai da wata fa'ida ko labari ne wani labarin ma kanzon kurege wani labarin ma ya riga ya wuce tuntuni ma sai kuma ka tura kai ta cewa a yada ai ta yada kuma ba alkhairi ne a ciki ba duk inda ya kai in ba alkhairi bane wannan sharrin shi zai dawo ma wa fi sahih aidan ai ma qultu ma ma qataltum ma qatalat nafsun zulman ko ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal ay kiflu man min kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl aka ce ma qutilat nafsun zulman babu wata rai da aka kashe a zalunci kamar yanzu misali kalle da ake ta kashe mutane to babu wani rai da za a kashe bisa zalunci daga cikin face sai dan adam na farkon nan kabil sai ya kasance yana da kaso saboda shi ne farkon wanda ya sunnanta kisan kai to duk ran da aka kashe a duniyan nan sai an dora mai laifin wannan zunubi ai kaga ko ya shiga uku Allah ka tsare mu to kuma har yanzu haka yake duk wanda ke koya wa mutane su rika kashe mutane ko su kama mutane su kashe shi garkuwa da su su kashe duk wanda ya bada gudunmawa akan ayi wannan abun ko alƙalamin sa ya bada aka rubutu a nan muka karanta wanda ya bada goyon baya aka yi zalunci ko wanda aka yi zaluncin da shi ko wanda ya taimaka ko wanda ya koyar ma wani ko wanda ya taimaka ko takarda ya bada aka rubuta zalunci ko alƙalamin sa aka rubutu to za a tattara su gaba ɗaya ranar lahira a sa su a cikin wani akwatu na ƙarfe bayan an sa su na a wurga su cikin nama gaba ɗaya da shi da wanda suka yi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu in tafi bihara saboda haka muna fata waɗanda aka kama su aka yi garkuwa da su muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ko muna roƙo kowa ya ta sa su cikin adda in cin musamman da Allah zai karbi adda shi ba Allah baraka wa ta'ala ya ba su mafita su kuma waɗanda suka kama su su ma muna roƙon Allah ya shirya da su bayan Allah ne ya ga dama sai taba zukatan su su ma su imani su gane abin da suke ba daidai bane muna fata Allah ya shirya da su su ma su bari Allah ya taimake mu Allah ya ba mu mafita halin da muke ciki Allah ya fi mu sani dalilin sa muna fata Allah tabaraka wa ya mana maganin waɗannan abubuwa fitinu da suke ta bullowa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin su muna fata Allah tabaraka wa ya ba mu mafita kowa damuwar da yake da ita da kunci na rayuwa da matsatsi da damuwa Allah shi fi mu sanin abin da yake damun kowa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kowa maganin abin da yake damun shi da karshen sunayensa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا احشرنا في زمرة نبينا وفاك لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله